Ai wato ainihin abin da ya faru jiya ainihin kasa bacci ne sosai kosa ne baki gane tun da safe ba. Allah shi sama na taho da abokina saboda na ba shi ainihin labarin abin da ya faru. Shi ma dai kasa bacci da safe dai muka ce dai bari mu zo da tun shida ma muka so mu zo da yan muka bari takwas ɗin. amma dai ka san baba na yana ciki bai fita bari ko to yanzu ya za a kenan amma dai bari zan maka abin da zaka ji daɗi shi ma sannan abokin ka yanzu duwani ko ba ka so so kai wa ya ki daɗi to kai kai Kutuma bura uban nan kai. Subhanallah, subhanallah. Suwaye wa'in nan. mu malaman makaranta ne ai mun zo mu dan koya mata darasi ne haka kika lalace ah kamar ya mun zo koya mata darasi ne <laughs> kai daga ina kake malaman makaranta ne ai boko ko ina islamiya na kariya ne islamiya ba za su koyar da haka ba dalilin me za ku shigo har gidana jikin bangon daki na kuna so ku rufe min yarinya ke ba ki gaya musu ni ma tsohon dan iska ba ne? Na gaya musu. Kai ma da Islamiya. Kwarai. Kai ma na Islamiya ko? Eh. Ni kuma a ce me? Eh. Aka maka makallau. Imami ko? Eh. <laughs> Tsohon nan caca ne. <laughs> Me wannan? A halari ne? A halari. Abun caca. Karta ce. Wannan kuma sigari ce. Ni na sha sweet ne. Sweet kamar ya. Tsohon dan iska ne ni. Na zauna a Legas. Na kuma na karkashin gada. Ka caca na samu kuɗin da na auro. mahaifiyarta ba ki gaya ba na gaya musu zo ki shige gida ki shiga mana ko sai na sabe ki mu za mu raba ku a bayan ma ita yin kai ma ita cikin gida ni ma ina ta eh ki wuce ki shiga mana ko kuma